بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لهدي uku ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da tara ga watan february 1997 a sheikh muhammad nasir din albani ya ce فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر yace waɗannan hadisai ne guda uku kenan da aka kawo maka waɗanda ke nuna cewa abinda sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta nuna shine a ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a ƙirji a cikin ainihin sallar gawa da dukkanin sauran salloli baki ɗaya wala ya shukku man waƙafa alama jumu'iha fi annaha salihatun lil istidlali ala zalika ya ce duk wanda ya sadu da waɗannan hadisai haka a tattare guda uku ba zai shakka akan cewa waɗannan hadisai sun dace kuma sun cancanta akan a kafa hujja da su game da ainihin haka din ba shine a ƙasa ya sauke lamba ya ce wa fi tab'atil jadida min kitabi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin sabon bugu na littafi na sifati sala daga shafi na sha biyu zuwa na sha bakwai raddun ala ba'd muta'assibatil hanafiyyatil mu'asirina fi tashghibihi ala hadhihi sunna yace akwai raddi da nayi wa wani daga cikin ainihin masu goyon bayan mazhabin hanafiya yan zamani waɗanda ainihin an samu su ya ainihin kawo saɓani ko ya kawo wani rudani game da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama dama su ainihin hanafiya suka ce mace ita ce za ta ɗora hannu a kirji amma namiji sai ya ɗora akan cibiya ko ƙarƙashin cibiya to namijin mace ɗin da za ta ɗora ainihin a kan ƙirji ko namijin da zai ɗora a kan cibiya ko ƙasan cibiya sai suka ce sai ya haɗa ya ƙabdu da wadu'u waɗannan yatsu guda uku sai ya shimfiɗa su a saman zira'in shi wannan ƙaramin yatsa na ƙasa ya tallafo ƙasa babba kuma ya tallafo sama wai haka kenan ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya a lokaci guda ya yi ƙabdu ga shi da waɗannan yatsu babba da ƙarami ya yi wadu'u kuma da waɗannan yatsu guda uku to aka ce wannan bid'a ne ko dai kai kabdu gaba ɗayan waɗannan yatsu guda hudu ka tallafo ƙasa babban yatsa ka tallafo sama daidai wuyan ainihin zira'in ka wuyan hannunka ko kuma ka yi wadu'u shine ka shimfiɗa su gaba ɗaya haka akai wa amma alwad'u tahta surrati yace amma ɗora hannu a ƙasan cibiya ta ta surra ƙasan cibiya shine ƙasa da cibiya can wajen maraka haka to haka kuma ala surrati kan cibiya haka ka dafi cibiyarka haka fauka surrati tahta sadri sama da cibiya kuma ƙarƙashin ƙirji to wannan duk bai inganta ba shine maganar da za a yi sai ce fa da'ifun wannan ainihin wato hadisi mai rauni ne yin haka din abu ne wanda yake ba shi da asali ittifaqan yace duk malaman musulunci sun haɗu akan haka kama qala an-nawawi kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗi wa zailai da al-imam zailai wa ghairuhuma da waɗansu malaman daban-ban da su waɗannan biyun ma wa qad bayyantu zalika fi takhrij al-mushar ilayhi anifan yace na bayyana wannan a cikin ainihin takhrijin da ne nuni zuwa gare shi a dazu cikin sifatus salati din kenan saboda haka in ka zo sallah ka dora hannunka a kirji matar ka ta dora a kirji tsohuwar ka ta dora a kirji tsohon ka ya dora a kirji duk musulmi baki ɗaya sai ya dora hannun shi a kirji amma sakin hannu a sallah ba malikanci bane wannan ko dai shi an ci ne ko son zuciya babu wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin da zamu ce game da wannan duk abin da ya kamata mu faɗi mun faɗi a duk karatuttuka da aka yi a wasu lokuta daban shi yasa bata maka lokaci ne kowane ne ya ce maka akwai hadisi akan sakin hannu wannan mutum kawai makaryaci ne kaulan wahidan kar ya bata maka lokaci makaryaci ne kawai mai karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuma ya ce maka akwai hadisin kai ya kawo maka ya fallata da haka ya ɗauko littafi ya nuna maka hadisi gashi da isnadi tiryan tiryan ingantacce cewa manzon Allah ya saki hannu a sallah ya kawo wannan amma su daina muku ƙarya wai akwai a fatuhur rabbani sharhin risala kwata kwata ma a cikin risala babu magana akan sakin hannu ko runguma hannu kwata kwata shi yasa mai fatuhur rabbani waka ce risala ce aka markaɗe ta aka mai da ita waka aka zo aka yi sharhin ta kwata kwata babu wannan magana baki ɗaya babu ma magana ko sakin ko rungumewa amma dan sun mai da mutane ta suke irin da ne da ne mutane ba sa karatu sai ka samu malami da yan littattafan shi guda uku addinin shi ɗaya da fasto to shi kenan sai suka ɗauka haka ne sai zai faɗi sunan wani littafi a iska kama iska zai yi shi ma bai taɓa ganin littafin ba sai zai ce muku ai ko a wani kafcetan littafi wane ne wai aujazul masalik sharhin sharhin muwadda duk ƙarya suke wallahi wani ma bai taɓa ganin wannan aujazul masalikin ba shi ma ya ji ne an faɗi kawai eh, naƙali ne kawai shi ma karatun da ma guje ne wani ya ji daga wani Allah ya kiyaye المسألة السابعة والسبعون مسألة سبعين دبقوي ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة sannan kuma bayan kabbara ta farko sai ainihin mai sallar jana'iza ya karanta fatiha da kuma sura daga cikin ainihin alqur'ani gashi a ƙasa yace fihi isharatun ila adami mashru'iyyati du'a'il istiftahi wannan nuni ne akan cewa ashe ita sallar gawa ba a yin du'a'ul istiftahi sauran salloli ana yi duk baki ɗayan salloli za a yi du'a'ul istiftahin aka yi kabbara harama sai a yi shiru a yi waɗannan addu'o'i subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ko allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i wal baradi was salji duk waɗannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban shi kamar nau'i goma sha biyar suna nan an tattara su suna cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama na shi muhammad nasiruddin al-albani haka kuma in bulugul maram ka ɗauka haka bin littafan hadisi bukhari da muslim da sauransu duk an kawo idan malikiya sun ce makaruhi ne sai a ce a'a ba makaruhi bane tunda manzon Allah manzon Allah bai taɓa yin makaruhi ba har abada saboda haka ba makaruhi bane ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a'ala hujja da malikiya suka kawo suka ce wai saboda kan liman yayi shuru ya zo yana ainihin sallah sai aka ji da farko ya yi shuru wai kada jahilai su ɗauka cewa to wani abu ake karantawa ai dama haka ne dole jahili ya ce wani abu ake karantawa sai a ce mishi ga abin da ake karantawa abu huraira da kanshi da ya ji annabi ya yi shuru a kabbara ta farko wata ran ya sake jin ya yi shuru sai ya ce ya rasulallahi na baka fansar uwata da ubana shiru da kake yi bayan kai kabbara harama kafin ka fara karatun fatiha me kake faɗi shine ya faɗi waccan addu'a Allahumma ba'id baini wa baina khataya yana nan cikin bulugul maram bukhari da muslim suka ruwaito ah to kai ma in jahilin kai maka tambaya ba sai ka gaya mishi ba tun daga nan manzo Allah ma ya tambaya ko kuwa saboda haka babu wata hujja in aka ce sunna ta zo kawai ka ɗauka kawai shine kwanciyar hankalinka to amma wajen sallar gawa ba a samu daga annabi ba don haka ba za a yi ba وهو مذهب الشافعية وغيرهم wannan shine mazhabin shafi'iyya da waɗansu malamai ɗin wa qala abu dauda fil masaili al-imam abu dauda ya faɗi a cikin masail littafi ne mujallad guda haka na ɗan taɓa bayani akan shi wani lokaci kaɗan akwai wata gaba da zamu zo zan sake tattauna bayanai akan shi insha Allah masail ne na ainihin al-imam abu dauda an al-imam ahmad akwai kuma masailul marwazi an al-imam ahmad akwai masailu abdullahi ibn al-imam ahmad عن الإمام أحمد دكان المكتب الإسلامي ودك دمشق الشام sun buga waɗannan littafai baki ɗaya tambayoyi ne da ake zama ake wa imamu ahmad ibn hanbali shine in ya tambaya imamu ahmad ya bada ansa mai yiwa shi kuma yana da abin da zai ce sai dan ƙara wani lokacin kuma zai ce na ga ahmad kuma yayi kaza duk sai zuba a cikin littafin a cikin shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku abu dawuda ya ce sami itu ahmada su'ila na ji an tambaye imamu ahmad an rajul yastaftihu alal jinazati subhanaka ila akhirih kenan naji an tambaye shi ina hukuncin mutumin da in yazo sallar gawa sai ya fara da subhanaka allahumma du'a istiftahi qala imam ahmad yace ma sami'tu ban ji haka ba daga malamai na sunna ma'ana ba shi cikin sunna wannan abu din to dama yace sai kuma mutum ya karanta fatiha da sura bayan kabbara harama ko me yiwa ka je ya saba wa yadda kai ka saba yin sallar gawa ko ya saba yadda ka ya saba wa ya saba wa yadda ka karanta cikin littafin fiqhu to abin da ka karanta din nan wanda ya saba wa wannan ko abin da kake din nan wanda ya saba wa wannan to ba daga manzon Allah ya zo ba wannan ana gaya maka ne daga manzon Allah kuma za ka ji da yake ilimi ake fashewa anan din za a zo har kan naka din an nuna maka ya akai bai inganta ba li hadisi talha ibn abdullah ibn auf abin da yasa ash-shaykh al-albani yace in aka zo sallar gawa sai a karanta fatiha a karanta sura a kabbara ta farko saboda hadisin da talhatu dan abdullahi dan auf ya ruwaito qala talhatu yace صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ناي سلر غاوى تارد عبد الله دان عباس أبايا وتغاوى معنا عبد الله دان عباس نيلي من نيكما نبيش صلى فقرأ بفاتحة الكتاب عبد الله دان عب عبد الله دان عباس يكرن فاتحة وسورة دكما سورة وجهر حتى أسمعنا كما يبين كراتو حرفي دي جير دمو كراتو إن falamma faraga lokacin da ya gama wannan sallah akhadtu biyadihi sai na kama hannun shi fasa'altuhu sai na tambaye shi ala gafarta malan yaya wannan kuma mai wato su sabanin haka kenan suke yi kamar hadisin abdullahi dan umar ne wajen dunkula hannu in ya taso daga ainihin sallah abdullahi dan umar in ya taso daga sallah sai su ga ya dunkula hannun shi haka kamar yadda mai damun kulli take yi a sai kaisu ya tambaye shi yaya haka sai ya ce haka na ga manzon Allah yana yi saboda shi kaisu ba sahabi ba ne tabi'i ne bai taba ganin sallar manzon Allah ba shi ma joni joni ne to yau ga tabbas ya gani mun fahimta ko ma'ana wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a musulunci ma ya balaga karewa kenan saboda haka shi yadda ka ga yana sallah din nan to haka ya taso ya ga annabi yake akan idan shi kuma manzon Allah ya bar duniya ma'ana haka annabi yake sallah kenan to shi ne shi ma wannan tabi'i ne me yawa in sun zo gawa su ma addu'a suke ko dai wani abu daban me yiwa kuma karatun na fatihar da surar suke yi amma a asirce sai kuma ya ga ibnu abbas ya yi a bayyane shine yace sai na kama hannun shi na tambaye shi fasa altuhu faƙala da na tambaye shi sai yace inna ma jahartu ai abin da yasa na bayyana lita'lamu annaha sunnatun dan kusan karatun fatiha da sura a sallar gawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wa haqqun kuma gaskiya ne daidai ne to ashe a nan ya dalilin bayyanawar yake tambaya kawai domin ya ce abin da ya sa na bayyana ashe bayyanawar to ba haka aka saba ba domin yana cikin sunna karatun za a yi a ɓoye ne to amma shi ibnu abbasin me yasa ya bayyana dan su san abin da ake karantawa ko mun fahimta inda ya ce ba sunna yake nufi kanwa farilla ba a'a sunna anan yana nufi shari'ar da manzon Allah ya zo da ita mun fahimci wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 158 wa abu dauda da abu dauda cikin juz'i na biyu shafi na 68 wa nasa'i da nasa'i a cikin mujallad na farko shafi na 281 wa tirmidhi da tirmidhi cikin mujallad na biyu shafi na 142 وابن الجارود في المنتقى ده ابن الجارود أتكل لتافن شميسونا المنتقى لمبا حديثي نتلي بيو ده ستين ده هدو والدار قطني ده دار قطني أتكل لمبا حديثي نتلي ايه ده شفائن ده تايا والحاكم ده الإمام الحاكم أتكل مستدرك مجلد نتايا شافي نتلي أكو ده همسون ده تقوى ده كما شافي نتلي أكو ده تمانين ده شدا والسياق للبخاري لفظ ده كجمون كامك نبخاريني والزيادة الأولى للنسائي ƙari na farko da aka samu a cikin lafazin wannan hadisi na sa'iyar wannan riwaya shine da yace wa suratin waje har hatta asma'ana falamma faraga akhadtu bi yadihi fasa'altuhu dinnan to wannan ƙarin a cikin riwayar nasa'i ne wa sanaduha sahihun isnadin wannan ƙari din mai inganci ne wa ibn al-jarud wal ibn al-jarud min ha sura daga cikin wannan ƙari na farko dinnan to shi ibn jarud ambatan suran ne kawai shi cewa wa suratin haka aka samu a riwaya ibn jarud wala huma ai har wa yau dai shi nasa'i da ibn jarud as-salisa bi sanadi sahih su suka yi riwaya ta uku ko ziyada ta uku da isnadi wanda take ainihin mai inganci wacce ce ziyada ta uku da yace wa haqqun din nan a ƙarshen hadisin walil hakim as-saniya min tariqin ukhra الإمام الحاكم شيكما يا يو رواية تبيو تأينه وتهن يدبن إتشريتي إنما جهرت إياكر ونن قوسي إن عن ابن عباس بسند حسن دقى ابن عباس دقى كاوين إسنادي وفي الباب عن جماعة من الصحابة يتي أكن ونن مسألة شيني أبن ديكي نفي دبابي إن أكوي رواية دا أكسامو دقى وسا صحابي ديوا dangane da cewa za a yi karatun fatiha da sura a cikin sallar gawa to akwai hadisai da yawa daga sahabbai ya ati hadisu a hadihin fil mas'alati allati ba'da hazihi za a kawo hadisin ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai a matsalar da ke biye da ainihin wannan ثم قال الترمذي عقب hadisi. al-imamu tirmidhi ayan ba kuma ta ba mun ce shi ma ya ruwaito wannan hadisi ko to a ƙarshe da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilmi yace an samu wasu daga cikin malamai masu ilimi suna aiki da wannan hadisi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim daga cikin sahabban annabi da waɗansu waɗanda ba sahabbai ba ma kamar tabi'ai يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى suka ainihin zaɓi cewa mai sallar gawa bayan ya kabbara farko zai karanta fatiha wa huwa qawlu shafi'i daga cikin malaman fiqhu imamu shafi'i ya bada fatawa da wannan wa ahmad da imamu ahmad wa ishaqa da ishaqa dan rawiya wa qala ba'd ahli ilmi wasu malamai kuma suka ce la yuqra'u fi salati alal jinazati ba a yin karatu a cikin sallar gawa inna ma huwa sana'u ala Allah sai dai a yabi Allah wa salatu ala nabiyihi ay wa annabin shi salati sallallahu alaihi wa sallama wa du'a lil mayyiti da addu'a ga mamaci wa huwa qawlu sauri al imamu tirmidhi yace as-sauri ya faɗi wannan wa ghairihi da waɗansu malaman kamar malik ta abu hanifa da makamantansu min ahalil kufa daga cikin malaman kufa to kaji inda taka mas'alar ta samo asali kai dan najeriya da in ka tashi sallar gawa baka yin karatun fatiha da sura saboda abin ya samo asali ne daga su imamu maliku kuma mazhabin imam maliku shine ake bi a kasar da ka taso qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai na ce wa hadha al-hadith wa ma fi ma'anahu hujjatun alaihim wannan hadisi da shi da hadisan da suka zo ke da ma'ana irin tashi hujja ne a kansu ba gare su ba domin gashi manzon Allah yana yi tunda ibnu abbas ya ce sunna in sahabi ya ce sunna kamar yadda za mu zo mu ji to wannan yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ashe hadisin hujja ne a kansu la yuqalu laysa fihi at-tasrih bi nisbati dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam albani yace ba za a ce ai ba a fito karar an danganta wannan aiki ga annabi ba li'annana naqulu domin mu muna cewa inna qawla sahabi min as-sunnati kaza idan sahabi yace kaza sunna ne مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية yace wannan magana ce wadda take da cikakken isnadi wanda za a danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi yace kai har ma su kansu hanafiya din ma'ana mafi yawancin malaman usulul fiqh har su kansu ahnaf suka ce duk inda sahabi yace yin kaza sunna ne yin kaza gaskiya ne to yana nufin wannan abu daga annabi ne inda ra'ayin kanshi ne ba zai ce sunna ba to gashi ibnu abbas ya ce ai nayi ne dan kusan sunna ne to sunna wa sunna annabi yace bal qala an-nawawi fil majmu'i yace kai al-imam an-nawawi ma ya faɗi a cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab mujallad na biyar shafi na 232 innahu al-madhhab as-sahih الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين الإمام النووي يتي wannan shine zababban mazhabi mai inganci wanda yake mafi yawancin malamai daga cikin malamanmu in nawawi yace malamanmu yana nufin shafi'iyya wajen ainihin usul da ma waɗanda ba malamanmu ba yana nufin waɗanda ba malaman shafi'iyya ba min al-usuliyyin daga cikin malaman usulul fiqh wal muhaddisin da malaman hadisi duk inda aka ce kaza sunna ne dai sahabi ne yace to wannan abin sai a ce ya inganta in ya inganta sai a ce to abin da ake nufi shine wannan magana cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko aikin shi qultu ni muhammad nasiruddin albani sai na ce wa bihadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humami fi at-tahrir yace akwai wani babban malami cikin malaman ahnaf wanda yake ana ce mishi ainihin ibn al-humam shi ma haka ya yanke hukunci kai tsaye a cikin littafin shi at-tahrir وقال شارحه ابن أمير حاج wanda ya sharhi wannan littafi sunan shi ibn amir hajj shi kuma da ya zo a cikin mujallad na biyu shafi na 224 sai ya ce wa hadha qawlu ashabina almutaqaddimina mu ma malaman mu da suka gabata na mazhabin hanafiya su ma sun faɗi haka suka ce duk inda sahabi ya ce kaza sunna ne to wannan abu daga annabi ne wa bihi akhadha sahibul mizan yace ainihin wato wannan ainihin magana ita ce mai littafin almizanu ya ɗauka ma'ana ɗaya daga cikin malaman su ne na ahnaf wa shafi'iyyatu da malaman shafi'iyya wa jumhurul muhaddisina da kuma ainihin mafi yawancin malaman hadisi duk baki ɗaya haka suka ce kuntu ni albani albani mai littafi sai na ce wa alaihi to akan haka faminal ajaibi yana daga cikin abu mai matukar ban mamaki Allah ya khudha al-hanafiyatu bi hadha al-hadith da ya zama malaman hanafiya kuma suka ki daukan wannan hadisi tunda yayi daidai da ka'idar su in sahabi yace kaza sunna ne daga annabi ne sun yarda akan haka ko to kun ga yayi daidai da ka'idar su kenan to gashi ibnu abbas ya karatu fatiha da sura ya ce sunna ne ba yayi daidai da ka'idar su ba to abin mamaki kuma sai suka ki daukar wannan hadisi ma'asihatihi tare da cewa hadisin ya inganta wa maji'ihi min ghairi ma wajihin kuma gashi ya zo ta hanyoyi da dama ba guda ɗaya ba wa ma'asalahiyatihi li isbati sunna ala tariqatihim wa usulihim tare da cewa kuma hadisin ya cancanta domin tabbatar da sunna a bisa ka'idarsu da kuma ilimin usul ɗinsu to yaya kuma suka saba wa hadisin ma'ana a wajen usulul fiqhin su sun yi daidai da hadisin da suka taho furu'a kuma sai suka kifar da hadisin gefe guda وقال الإمام محمد في الموطأ الإمام محمد يفدي أتكل لتافن الموطأ با موطأ وأن إمام مالك دك في سنيبة شافي نقري إيدا سبعين دبير يتي لا قراءة على الجنازة با آين كراتو أصلر قاوة وهو قول أبي حنيفة يتي هكا أبو حنيفة يفدي ومثله في المبسوط يتي هكا أكوي إرن وأن مغانا أتكل لتافن المبسوط للسرخسي أتي إن أينهن سرخسي مجلد نبي شافينا ستين دهلو تو كنجي ga hadisi karara ya daidai da usulin mazhabinsu amma sai kuma suka ajiye hadisin to kun ga sun ajiye ka'idan mazhabin nasu kenan ko an fahimta jama'a shine ash-shaykh al-albani ya ci gaba da cewa wala ma ra'a ba'd al-mutaakhirin minhum bu'da hadha al-qawl an as-sawabi da aka samu wani daga cikin malaman hanafiya da ya zo daga ƙarshen zamani da ya auna wannan magana ya ga wannan magana ta yi nisa daga abin da yake daidai ta kaucewa hanya gashi ya tabbata annabi yanayi kuma hadisin ya inganta ya daidai da ka'idan mazhabinsu to da ya auna ya ga ba mafita wa mujafatahu anil hadis ko haka ne wa mujafatahu anil hadis da kuma ainihin wato kasancewar mazhabin nan nasu yayi nisa daga hadisin ta tajafa junubuhum anil mabaji an gane hadisin yayi nisa daga ka'idan mazhab ma'ana ya kauce wa mazhabinsu qala bi jawazi qira'atil fatiha shi wannan malami sai dan yi wayo sai ce to ya halatta a karanta fatiha a sallar gawa bi sharti an yanwiya bi du'a wa sana'a ala Allah ba da sharadin ka karanta qur'ani zaka karanta ta ba sai ka karanta ta da sharadin kana ainihin yin addu'a ne da kuma yabo ga Allah kun ji fa saboda mazhabi ka soke shari'ar da manzon Allah ya zo da ita abin da ake gwagwarmaya kenan har waɗannan na nan ƙasar fa duk irinsu ɗaya addininsu ɗaya akan mazhabi kai wa hadisin manzon Allah ka rantsaye zama mun fahimci wannan kuma sai su buɗe baki su ce wai anewa maliku ka rantsaye anewa manyan malamai ka rantsaye su kuma su ne babban annabi ka rantsaye in dai lazimul mazhabi mazhabun in dai kin bin maganar wane shine yin karan tsaye wanda yawa imamu maliku karan tsaye ghayatul amri a ce ya aikata haramun wanda ya manzan Allah fa addinin shi ɗaya da fir'auna shi kuma Allah ya kiyaye wa inna mashtaratu zalika tawfiqan minhum bi za'mihim wai abin da yasa suka sharɗanta haka domin su daidaita ainihin wato mazhabin su bainal hadisi wa qawli imamihim don su daidaita tsakanin hadisin da kuma maganar limamin su fa ka'anna qawla ahu hadisun akharu sahih ya ce ka ce maganar wannan limami nasu wani hadisi ne shi ma daban ingantacce yan bagi karnahu ma alhadisi sahih wanda har ya kamata a gwama shi da ingantaccen hadisi sun maljam bainahuma sannan a zo a yi kokarin haɗa su ma'ana limamin su ya ce ba a karatu a sallar gawa annabi kuma ya ce a yi to a biye karo da juna madadin a aje maganar liman kawai a ce Allah ya ji kan liman ba an huta ba duk wani tawili kwakwalwarka ta huta sai ka kwanta kai bacci hani a mari'an a sai aka ce to tunda haka ne to a daidaita maganar liman da maganar annabi dan su tafi daidai wa daida to ya za a yi sai a ce to za ka karanta fatiha din amma ba da nufin karatun qur'ani ba da nufin du'a'i wa ma'a hadha wa ma'a anna hadha ash-shart batilun fi nafsihi li adami wurudihi ash-shaykh al-albani yace tare da cewa wannan shar'i batacciyar magana ce bataccen abu ne shi ga kanshi saboda bai zo a cikin sunna ba fa innahu yubtiluhu thubutu qira'ati as-surati ma al-fatiha fil hadith to ai abin da zai ƙara ɓata wannan kuma to ai a cikin hadisin kuma za a karanta sura bayan fatiha to ita kuma da wata niyya za a karanta ta tun da fatiha an ce ga da niyyar da za ka karanta ta ko to ita kuma sura fa tun da dai ana son a sai an daidaita magana da ke cikin hadisin ne da maganar limami wa hiya mutlaqa لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا ita kuma fatiha ai mutlaka ce sake take ba kaidi ita ba za a karanta ta ai da nufin addu'a ba ita kuma ita babu addu'a cikin ta to yaya kuma kenan to wannan shine abin da ake gwagwarmaya da mutane kamar limaman nan sun san haka za ta faru kafin su mutu sai da kowa ya ja kunnen mabiyan shi imamu abu hanifa sai da ya ce wa yaqub da muhammad wancan mai muwaffa ya ce Allah wadaranku ku daina rubuta abin da nake faɗi yau in faɗa ku rubuta gobe in ga abin da yake saɓanin haka in canza ko kuma ko riga kun rubuta ko raba wa jama'a kuma a ce shine ra'ayina ya hana su su rubuta al-imamu abu hanifa hayyara su yace in ana kusu in ana in ana matsalar ruwa karancin ruwa fari to ba za a yi sallar roƙon ruwa ba shi kanshi muhammad dinnan da ya zo cikin muwaffan shi ya ce to ko da dai malam ya ce ba a yin sallar roƙon ruwa ya ce to amma mun ga annabi yana yi don haka mu magana annabi za mu ɗauka su kenan da ya zauna ya karantar da su ina kai da ka zo can ƙarshen duniya kana dab da dajjal ya zo ya make ka in ba kai sa'a ba a ce maka ga abin da annabi ya ce sai ka ce ai tun da imam maliku ko abu hanifa ko wane ya ce mu a wannan za mu tsaya ba mu kai ilimin su ba ba mu kai tsoron Allah su ba ba za mu iya gano kaza ba don haka inda suka ban mu nan me ya hana ku ku ainihin wato ɗauki abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su kansu su imamu maliku din da su suke alfahari a cikin littattafansu in dai tsoron Allah ne da yawan ɗimbin ilimi ke sa abi mutum waye ne ne ya dace da abi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah da kanshi ya bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama karfin ilimin shi yake yace allamahu shadidul quwa mala'ika mai matukar karfi ya karantar da shi karatu babu canji kenan in ya karbo daga Allah da dumi-dumi yake zuwa ya gaya mishi shi kuma nan take zai biya wa sahabbai din to shi yasa kar ka wahalar da kanka in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to shi kenan zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamirin duk inda aka yi wata magana to ku bar wannan magana ku ɗauki ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin maganar wanda ke da tabbas a cikin al'amarin shi bai kai maganar wanda yake kantafi ba kantafi ba shi yace masomin asara zaka hada mutumin da ke samun wahayi da dumi-dumi daga Allah da mutumin da yake burbushin wannan wahayi ne ya samu ya fitar da nashi kokarin shi kanshi annabin aka saukar mai da wahayi ba wani ijtihadi da yake fa sharhin kenan ya faɗa abin da aka faɗa mishi sharhin kenan ba wani sharhi da zai tsaya yana yi saɓanin abin da aka gaya mishi jama'a mun fahimci wannan su kuma waɗannan malamai ba fa sun yi da gangan bane al-imamu abu hanifa ɗin nan da a ce ya samu hadisin nan ƙarara kamar yadda kai ka samu insha Allahu ta'ala babu yadda zai saba mishi to amma me yiwuwa bai samu hadisin ba har ya rasu dan haka sai ya ga ai ga wani hadisi da annabi ya ce ayi wa mamaci addu'a dan haka kawai sai ayi wa mamaci addu'a a yabi Allah a ciki ko kuma hadisin nan ɗin kai da ka samu ya zo mishi amma bai zo mai ta hanyar da ya inganta ba don haka sai ainihin ya ga cewa to tun da bai inganta ba kuma mai kama ainihin fahimtar da ta fi mishi daidai to kai yanzu sai aka zo zamanin da yake an tattaro maka hadisan an bi an bincike su an tace su kenan sai ka ɗauka kai aiki da shi amma har ka ce a'a ai muna nan akan abin da suka aje mu kenan kai ka hallaka su ne akan shirya domin su annabi sallallahu alaihi wasallama suke bi suna da malamai suna da limamai waɗanda suka zo a sama da su kafin su al'imamu abu hanifa tabi'i ne me yasa al'imamu abu hanifa bai ce yana bin mazhabin anas ba anas ba shine malamin sahabbai a garin kufa ba da su ibnu mas'udin da makamantansu menene yasa bai ce sunan mazhabin shi mas'udiyya ba ko kuma anasiyya menene yasa abu hanifa in zai magana in yana da Allah ya ce annabi ya ce sai kawo a to ashe abu hanifa yana nuna maka abin da ya dace ka bi kenan maliku ina malamin shi sa'id ibn al-musayyib ina malamin shi ainihin abdurrahman rabi'atu ba akwai abu huraira ba ya zauna madina akwai jabir ibn abdullahi akwai abdullahi dan umar me yasa duk bai danganta kanshi ga mazhabin su sai dai kawo in suna da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ashe suna nuna mana abin da ya dace a bi kenan sai sa an ka tashi sallar gawa karka wahal da kanka kana yin alwala a kwantar da gawa ta kalli gabas alqibla kenan ka ɗaga hannunka ka rungume a kirji ka yi ainihin ya ta'awuzi sannan dangane da ta'awuzi muna gaya mutane ta'awuzi matukar a sallah ne sai kayi a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi matukar a sallah ne bai inganta kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai kai shiru ba sai ka kara da waɗancan kalmomi guda uku wannan ya zo a cikin riwaya Tirmidhi ingantacciyar riwaya mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka wajibi ne mutane sai su tsaya su fahimci waɗannan abubuwa in ba haka ba daga waɗannan abubuwan ne zaka lalata addininka Allah ya shiryar da mu to shi ne sai ya ce wa indahum ajibatun ukhra yace ai ma a wurin su waɗannan yan mazhabin Hanafiya dinnan akwai wani abun mamakin kuma daban wa hiya qauluhum shine da suka ce inna qira'ata subhanaka ba'da takbiratil ula min sunanin salati alal jinaza yin du'a'ul istiftahi din kuma subhanaka allahumma bayan kabbara ta farko kuma yana daga cikin sunnar sallar gawa ma'a annahu la asala li zalika fi sunna yake tare da cewa wannan bashi da asali a cikin sunna kama taqaddama tanbihu ala zalika kamar yadda ainihin fadakarwa ta gabata game da haka fil hashiyati a cikin hashiya a cikin sharhi wannan da muka karanto kenan a baya a nan ya sa shafi 119 a tsohon bugu kenan a sabon bugu shafi 150 faqad ja'ma'u baina isbati ma la asla lahu fi sunna wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha yace kaga sun hada tsakanin tabbatar da abin da bai da asali a sunna da kuma musun abin da shari'a ta zo da shi haka jiya muka karanto game da su ahnaf wajen sallah ta ainihin wato jana'iza da sallar idi aka ce daga hannu din nan in kai a na farko ya isar sauran ka barbari ka ba hannunka a kirji to an samu wasu daga cikin su sun tafi akan haka to sai aka samu wasu kuma sai suka akasanta a cikin salloli ne da kullum hanafiya da su da wasu malikiya su ne suka ce in aka daga hannu a na farko din nan to kada a sake dagawa shi yasa ba ga mafi yawancin mutanen kasar mun suna sallah in ya daga hannayen nan nashi ya zubar bai sake daga sai wata sallar kuma wannan ya saba wa maliku domin wannan karatun yana cikin muwaffa ta imam malik imam malik ya rawaito ana daga hannaye a wuraren ainihin ruku'u da makamantansu kuma yana cikin littafin tarhu tafrib na al-hafiz al-iraqi cewa in an zo wurin sujuda imam malik shi ma ya ce za a daga hannu to a hanaf sai suka ce ba a daga hannu a ko ina a sallah ta yau da kullum sai a farko gashi kuma ya tabbata ana dagawa daga annabi wurin sallar gawa kuma da sallar jana'iza sai suka ce ana daga hannu a ko'ina kuma gashi bai tabbata ba to kaga nan ma kuma haka suka fa in kunta yace ta iya yiwa ka ce kad qala al muhaqqiq ibn al humami fi fatih al qadir ta iya yiwa ka ce ai babban malamin su na hanafiya mai suna ibn al humami ya faɗi a cikin littafin shi fatih al qadir mujallad na 1 shafi na 459 qalu la yaqra'u al fatiha illa an yaqra'a bi niyyati sana'i malaman su sun ce kada a karanta fatiha a sallar gawa sai dai a karanta ta da nufin addu'a walam tasbutu qira'a ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi wannan malami ibnu al-humam yace saboda karatu a cikin sallar gawa bai tabbata daga annabi ba to ta iya yiwa kace ai ga abin da suka ce ko ya ce bai tabbata daga annabi ba sai albani yace fa aqulu ni kuwa sai in ce wa hadha al-qawlu min mithli hadha al-muhaqqiq a'jab min kulli ma sabaqa yace kuma faɗan irin wannan magana daga bakin babban malami irin wannan ya fi ban mamaki fiye da duk kurakuran da suka gabata waɗancan kurakuran suna da ban mamaki amma kuma babban malami irin wannan ya ce wai kira'a a cikin sallar gawa bata tabbata daga manzon Allah ba ya ce wannan ya fi komai ban mamaki fa inna subutal qira'ati anhu sallallahu alaihi wa sallama mimma la yakhfa ala mislihi yace saboda tabbatar karatu a cikin sallar gawa daga annabi wani abu ne wanda ba zai ɗoyi ga irin wannan babban malami ba ma'aurudihi fi sahihil bukhari tunda ya zo cikin bukhari ya za a yi a ce wannan malami abin ya ɓoye gare shi to tunda ya zo a cikin bukhari to ya za a yi a ce bai inganta ba wa ghairihi min ma sabaqa bayanuhu yace da ma wasu littafan waɗanda bayani ya gabata akan haka walidhalika saboda haka fa innahu yaghlibu ala dhanni albani yace ni dai na fi zaton annahu yushiru bi zalika ila anna al haditha لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة yace mu na fi zaton mai yiwa wannan malami yana nufin wannan hadisi ya inganta amma dai ba zai cika dalili akan tabbatar da ainihin hujja game da kira'a a sallah ba saboda ibnu abbas ya ce sunna to mai yiwa tunda ya ce sunna ne yake ganin cewa to bai cancanta a kafa hujja da shi ba bina'an alal khilaf alladhi sabaqa an zakarnahu yace in an yi gini akan sabanin da muka ambata wanda ya gabata shin in an ce sunna wannan abu ya zama shari'a daga annabi ko kuwa to ai su a hanaf din sun ce ya zama shari'a to kaga nan kuma zai sace zama wani abu mamaki domin kuma ya saba wa ka'ida usul din shi wanda kuma gashi an ɗauko magana daga cikin littafin shi na usulul fiqh yace fa in kana al'amru kama na zunnu yace in al'amarin ya zama kamar yadda muke tsammani cewa saboda an ce sunna ne shi yasa malamin yace yana ganin ba za a kafa hujja da shi ba fa hadhihi ajibatun ukhra kuma wani abin mamakin kenan fa inna madhhabuhu yace domin mazhabin shi wannan malami na ahnaf anna qawla sahabi sunna fi hukumin musnad al-marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin wannan magana a danganta ta ga annabi kama taqaddama naqluhu min kitabihi at-tahrir kamar yadda bayani ya gabata da aka ɗauko daga cikin littafin shi at-tahrir to ya aka kenan ma'ana duk yadda aka buga wannan malami da yau sai an tabbatar to fa wa qad jaraw ala zalika fi furu'ihim ash-shaykh al-albani yace kuma sun gudana a cikin littattafan su akan wannan ka'ida cewa duk inda sahabi yace sunna to wannan magana a danganta ta ga annabi fa khudh masalan ala zalika al-mas'alata al-atiya yace ga wani misali da zan buga maka ka rike shi kala fil hidaya shi ainihin wannan malami ya faɗi a cikin littafin shi dai har wayo al hidaya ma'ana kura ce take cin kura daga gida ne ake ɗaukan littattafan shi ne ake ɗaukan aka gwara maka sai ka gane da kanka mun fahimci wannan da kyau ko yace idza hamalul maita ala sariri akhadhu bi qawa'imihi al arba'a a cikin mazhabin ahnaf suka ce idan mutane suka ɗauki gawa gawar da ke kan makara to sai su riƙe wannan ainihin wato kafafuwa na makara guda hudu a samu ainihin wani ya tsaya a nan wani ya tsaya a nan wani ya tsaya a nan wani ya tsaya a nan mutane daban-daban haka su riƙe bi zalika waradati sunna yace haka sunna ta zo wa qala shafi'i amma fa wannan sunna hadisin da yazo akan haka ba izi ne zai zo magana dan kakka rudu mun fahimta wa qala shafi'i shafi'i yace as-sunnatu an ya'milaha rajulani a abin da sunna ta nuna mutum biyu ne za su ɗauki gawa ya ba'u hassadiqu ala asli unuqihi ɗaya daga cikin biyun nan wanda ke gaba kenan sai ainihin ya ɗauki wannan gawa sai ya ainihin wato sa ta a daidai gindin wuyan shi haka zai tokare ta ta baya mun fahimta ko wasani ala asli sadrihi na biyu kuma wanda ke baya shi kuma ya tokare ta haka daidai kirjin shi haka mazhabin shafi'i ya ce mun fahimta ko faqala ibn al-humami fi sadadin raddi ala ma nasabuhu ila shafi'i to da ibn al-humami yazo zai yi raddi a game da wannan magana da aka danganta ga shafi'i zai tabbatar da tasu sai ce qad saha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafu ma zahabu ilaihi ai kuma sabanin abin da su shafi'iya suka tafi akai shine ya tabbata daga annabi domin mai tun daga shi an ce da zalika waradati sunna su domin hadisi ne kamar da zaka zo kaje amma bai inganta ba to kalmar sunna din nan sai suka yi amfani ashe tun da an ce sunna ko to ya nuna to daga annabi kenan haka za a yi to shafi'i sai ya saba wannan sunna kamar yadda su suke tsammani sai aka yi mai raddi to tun da ya saba wa sunna to ga abin da ya kamata to shine shi Sheikh Al-Albani yace sunna saqa min tariqi Abi Ubaida an abihi Abdullahi bin Mas'udin qala sa'annan sai shi ibn humam ya kawo hujjar da yasa suka ce mutum hudu ne za su dauki gawa din ya kawo isnadi ta hanyar abi ubaida abi ubaida daga mahaifin shi abdullahi dan mas'ud qala ibn mas'ud yace manittaba al jinazata wanda di zai dauki gawa ko zai raka gawa falyakhuf bi jawanibi sariri to ya riki ainihin gefe da gefe na makara din kulliha dukkan su fa innahu min sunna domin yin haka shine sunna ma'ana duk waɗanda za su dauki gawa to haka za su yi ɗaya ya rike wannan kafa ɗaya ya rike wannan kafa ɗaya ya rike wancan ɗaya ya rike wancan kafafuwan nan guda hudu to kowa mutum ɗaya ɗaya ya rike to kaga shi ibn mas'ud ya ce fa innahu min sunna abin da yasa ibn al-humam ya kafa hujja da wannan kenan cewa sunna kenan ko tun daga sahabi ya ce sunna to ya aka ibn al-humam ya kasa kafa hujja da wancan hadisi na karatun fatiha da sura akan cewa nan ma sunna ne mun fahimta jama'a ashe wannan ya nuna kai muhaddisi ne sai kana zama kana tunani in ba haka ba wallahi ba za ka iya hada waɗannan abubuwa da Sheikhul Albani yake hada suke karo da juna ba sai ka shiga nan ka fita nan sannan sai ka gwara sai ka bayyana musu gashi nan ku ku ne kuka ci kanku da kanku rawahu ibn majah ibn majah ruwaito wannan hadisi cikin mujallar na farko shafi na 451 wal baihaqi da baihaqi a cikin ainihin wato shafi na 100 da casa'in da hudu lamba hadisi na ashirin qala ibn al-humam sai ibn eh, sai- qala ibn humam sai ibn humam din ne yace fa wajada al-hukma bi anna hadhihi hadha huwa sunna yace to ya zama wajibi a hukunta cewa yadda wannan hadisi ya kashi ne sunna kenan wa inna khilafahu yace sabanin haka kuma wa in tahaqqaqa min ba'd salaf ko da yake ya tabbata wasu malamai magabata suna yi wali aridin to sai mu ce saboda wata larura ne amma ya saba wa sunna sunna za a dauka to sai Sheikh Al-Albani yace fanzur kaifa ja'ala qawl ibn Mas'ud min sunna fi hukm al-marfu ka dubi yadda Ibn Humam ya sanya magana Ibn Mas'ud da yace min sunna ya sanya wannan magana ta zama hukuncin a danganta ta ga Annabi wa lam yaj'al qawl ibn Abbas kazalika amma bai sanya magana Ibn Abbas haka ba fa hal masdaru hadha at ah, menene fa hal masdaru hadha at-tanaqudi as-sahw am at-ta'assub lil madhhab ya ce shin kuskure ne da rafkanuwa ya sa aka yi wannan irin karo da juna ko kuwa kadai goyon bayan mazhabin hanafiya ne sai ce afanallahu minhu Allah ya kiyaye mu daga kowane ɗayan biyun daga sahawun daga ta'assubi ga mazhabin kowanne Allah ya kiyaye mu ka gani shi sanya ya sanya alamar tambaya da alamar motsin rai yana nan yana bin duk mai tuhuma bashi kenan shin rafkanuwa ce ta sa eh, ibnu humam ya wannan kuskure ko ku kaɗai tsananin goyon bayan mazhabi ne yasa to ga kunne nan ya kafa maka yana son ya ji jawabi daga wurinka shine yace wa hadha ala fardi sihhati zalika an ibn mas'ud yace wannan fa sunna da shi wancan malami yake cewa game da yadda za a dauki gawa din nan a bisa in hadisin ibn mas'ud ya inganta ne fa kaifa wa huwa ghairu sahihin to ina kuma in hadisin bai inganta ba li'annahu munqati'un domin wannan hadisi munqati'i ne an sami inqita'i a cikin isnadin shi abu ubaidata lam yudrik abahu wannan abu ubaida din nan bai riski uban shi ba ma'ana yana ciki uban shi ya rasu to yazo yace uban shi ya ce to ya aka yi albani yace kuma ba ni ne na faɗa ba kama qala fil jawhar naqi yace kamar yadda aka faɗi a cikin jawhar naqi ibn turkumani wanda ibn turkumani al-hanafi shi ya faɗi ba hanafi ne naku ne iku iku to shine yace wa lidhalika aradtu an iradi hadhihi sunnati almaz'uma fi kitabina hadhihi hada yace saboda haka na kauce daga kawo wannan sunna wadda aka riya a cikin wannan littafi namu ahkamul jana'iz wa bid'ah tunda hadisi bai inganta ba kama a aradna an muqabiliha kamar yadda ainihin na kaucewa kuma wadda ke muqabalanta ta din al-mansub li shafi'i li adam wurudihi wadda ta zo daga shafi'i ita ma saboda bata zo cikin sunna ba dan haka duk yadda kuka dauki gawa yayi kenan amma a kafada mu- za a samu wani kato wadatacce ya dauke ya daura guda ɗaya ya kai muku magabarta shi kenan mun fahimta yawwa sai ce summa inna ziyadatal ula fil hadisi kad rawaha abu ya'la aidan fi musnadihi kama fil majmu'i lin nawawi yace sannan ƙari na farko din nan da aka samu a cikin wannan hadisi wanda yake magana akan cewa karatun fatiha sai kuma yace da sura din nan yace to an samu abu ya'la ya ruwaito wannan ƙari a cikin littafin shi al-musnad haka al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-majmu'u sharh al-muhazzab mujallal na biyar shafi na 234 wa qala kuma nawawi yace wa isnaduhu sahihun isnadin wannan ainihin hadisi mai inganci ne wa aqarrahu al-hafiz fi at-talkhis al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da nawawi a cikin littafin shi at-talkhis al-habir a cikin juz'i na biyar shafi na 165 wastadalla an-nawawi bi hadhihi az-ziyada ala istihbab suratin qasira to sai imam an-nawawi ya kafa hujja da wannan ƙari da aka samu na cewa sura din to sai ya ce za a karanta sura ɗin kam amma sai ya ce gajeruwar sura wannan ko riyadu salihi na ka karanta zaka ga haka ko al-azkar ka karanta zaka ga haka haka a cikin littafin shi al-minhaju ba minhajin muslim ba al-minhaj sharhi ne na muslim haka kuma a cikin wannan littafin nashi al-majmu saboda shi imam an-nawawi yana da wata al'ada Allah ya ji dan shi in ya faɗi wannan magana a wannan littafin nashi to duk littattafan shi sai ya maimaita irinta in dai ya zo kan wannan irin mas'alar sai ya sake maimaitawa to sabanin shi a shekul albani wani lokacin in ya tsaya ya tattata wuri a wuri daya to in ya zo wani littafin sai ya ce koma littafi na kaza to shine sai ya ce wa laysa fil hadisi ma yadullu ala kauniha qasiratan yace amma dai a cikin wannan hadisi babu inda aka nuna cewa sura ta kasance gajeruwa فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستئجال بالجنازة إلى قبرها mai yiwuwa dalili da yasa nawawi ya ce a takaita sura ta zama gajeruwa saboda neman a gaggauta a kai wannan mamaci zuwa ga ainihin kabarin shi albani ya ce mai yiwuwa ya zan dalili amma wannan ba zai zan dalili ba domin wanda ya ce a gaggauta din shi yake karanta sura din ita kanta karatun surar da ake ba zama addu'a take ga mamaci ba to saboda haka ashe sai a yi ta duk tsari ne wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to ya kai dan uwa musulmi kaji ko yanzu an fara siffanta maka sallar gawa ne in kai kabbara harama sai ka ɗora hannunka a kirji ka karanta fatiha da sura to a ina ya za a karanta fatihan nan da sura sai ce al-mas'alatu tasi'a al-mas'alatu thamina wa sab'una mas'alata 78 wa yaqra'u sirran zai karanta wannan fatiha da sura ne a ɓoye li hadisi abi umamata bin sahalin saboda hadisin abi umamata dan sahalin qala abu umamata dan sahalin yace as-sunnatu fi salati ala al-janazati an yaqra'a fi takbirati al-ula sunna annabi ta nuna wajen sallar gawa a fatiha a kabbara ta farko aka ainihin wato yi kabbara sa'annan ai karatu bi ummul qur'ani a karanta fatiha makhafatatan a ɓoye ثم يكبر ثلاثا سنة متن يكبر سو أكو والتسليم عند الآخرة سنة كما سي سلم باين كبر تقرشي إتتي تهو إكينا
wannan hadisi shi ya nuna ne karatu
saboda hadisin abi umama ta dan sahalin qala abu umama ta dan sahalin yace as-sunnatu fi salati alal jinazati an yaqra fi takbirati al-ula sunna annabi ta nuna wajen sallar gawa a fatiha a kabbara ta farko aka ainihin wato yi kabbara sa'an nan ai karatu bi ummul qur'ani a karanta fatiha makhafatatan a ɓoye sun yukabbiru salasan sannan mutum ya kabbara sau uku wa taslimu inda al'akhira sannan kuma sai sallama bayan kabbara ta ƙarshe ita ce ta hudu kenan to wannan hadisi shi ya nuna me karatu samu salatai tarkace sai ka kwashe suka zubar na annabi aka ce za kai kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan nau'i bakwai suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad Nasir Dinar Albani ya kawo su cikin littafin shi sifatu sala sai ka je ka duba ka gani daga annabi ne za a kawo maka a kawo a ce kuma littafi kaza ya roito shi ingantacce duk wannan dalailul khairati dukka watsar da shi ko haka wannan salati da ya zo cikin risala shi ma ka watsar da shi wanda ba a ƙara da warhan muhammadan duk wannan tarkace ne da bid'a abin da ya zo daga harshen annabi ba a ƙara ko kalma ɗaya kana ƙarawa zai wargaje wa yukhlisu du'a lil janazati fi takbirati salas sa'annan wajen sauran kabarbari guda uku kuma sai a ware ainihin wato ita wannan gawa ai mata addu'a la yaqra'u fi shay'in min hunna cikin waɗannan sauran kabbarbari na na bayan ta farko ita ba a yin karatu ta farko ce za a yi karatu ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk a in zaka kara tunda mun yi bayani akan kabbarbari din to wannan ba a yin karatu a ciki ثم يسلم سرا في نفسه sannan sai kuma shi liman yayi sal yayi ainihin wato sallama a sirrance ga shi kanshi hina yansarifu an yaminihi lokacin da ainihin wato zai ainihin yi sallama sallama an yaminihi dama da shi to wannan cewa dama da shi din sai malamai suka ce yaya ma'anar shi za ta zama zai sallama dama da shi wasu suka ce to zai sallama kwaya ɗaya ne za mu zo za ka ji wannan insha Allah sallama kwaya ɗaya ita ce dama an ka zo yi kanka yana daidai alƙibla sai ka ɗan kauce dama kaɗan sai ka ce assalamu alaikum to wannan hadisi aka ce shi ne ma'anar shi tare da cewa ya inganta kuma za ka iya yin sallama biyu kamar yadda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa sunnatu an ya fa'ala man wara'ahu misla ma fa'ala imamuhu wanda ke bayan liman shi ma sunna ta nuna mishi haka ya karatu a ɓoye kabbara farko ya fatiha kabbara ta biyu salatin annabi ta uku da sauran kabbarbari da za su biyo baya duk baki ɗaya ya cikashe su da addu'a wa mamaci أخرجه الشافعي في الأم الإمام الشافعي يفتد أن حديثي أتكلم لتافن شاء الأم مجلد نفرق الشافعي نتري بيو zuwa 240 wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar al-imam shafi'i kuma baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi din a cikin mujallad na hudu na sunan kubra shafi na 39 wa ibn al-jarud da ibn al-jarud a cikin muntaka lamba hadisi na 265 an az-zuhri daga al-imam az-zuhri an abi umamata shi kuma zuhri daga abi umama wa qala az-zuhri fi akhirih zuhri ya faɗi a ƙarshen wannan hadisi yace haddathani muhammadun al-fihri an al-dhahhak ابن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة يتي محمد دان سهري شما يا رويتو دغا بحاق دان قيس شما بحاق دان قيس يا فدي إرين يد أبو أمامة إنن يفدي تيوا يد سنة تنونا كين وجل صلى قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يدكنشي يتي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى shafi iya ce sahabban annabi ba sa faɗa wa komai su ce kaza sunna ne kuma gaskiya ne sai sunna annabi kadai in Allah so ya ce ma'ana abin kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau wa akhrajahu al-hakim har wa al-imam al-hakim ya ainihin fitar da wannan hadisi cikin mujallad na farko shafi na 360 wa anhu al-baihaqi haka al-imam al-baihaqi kuma ya ruwaito daga shi al-imam al-hakim dama kamar yadda na taba faɗe al-imam al-baihaqi al-majirin hakim ne al-imam al-hakim shi kuma al-majirin dara qutni dhurriyatun ba'daha min ba'd imam al-baihaqi duk sanda ka bude sunan kubra ka ji ya ce haddathana al-hafiz abu abdullahi babban malami mahaddacin sunna baban abdullahi ya ba mu hadisi to yana nufin al-imam al-hakim ne yana girmama shi bai ambatan sunan shi sai dai ce al-hafiz abu abdullahi mun fahimci wannan da kyau ko to haka shi kuma al-imam al-hakim ya karatu a wurin al-imam al dara kutuni to haka abin yake wannan bayan wannan wannan bayan wannan illa annahu qala sai dai shi al-imam al-baihaqi ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwaya ma'ana shi abbahaku dan qais ya ce wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bani labari to matakar tabi'i ya ce wani mutum ko wasu mutane cikin sahabbai sun bani labari sai a dauka domin sahabban annabi ko ba a bayyana sunansu ba amintattu ne matukar dai shi tabi'in da ya ɓoye sunan nasu an amince da shi wal baqi nahwahu yace sauran kuma riwaya hadisin duk iri ɗaya ne da wancan da kaji mun karanta wa fihi ziyadata ne a cikin riwayar hakim da baihaqi aka samu ƙarin nan ainihin guda biyu wanda aka samu cewa an yaminihi da kuma ainihin ƙarin da ya zo akan cewa hina yansarifu wa zada fi isnadihi as-sani habib ibn maslama ya ce shi bai haƙi a cikin isnadin shi na biyu sai ya ƙara da habibu dan maslama kama taqaddama fi riwayat tahawi fil mas'alati al mushari ilaiha anifan ya ce wannan bayani irin shi ya gabata ainihin a can riwayat tahawi a cikin mas'alar da muka yi nuni gare ta a dazu a mas'ala ta 74 ثم زاد الحاكم فأنا سي حاكم يقال هذا cewa قال الزهري الإمام الزهري ياتي حدثني بذلك بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع ya ce abu umamata ya bani wannan hadisi a lokacin kuma sa'id ibn musayyib yana zaune yana saurare fara- falam yunkir zalika alaihi bai mai musu akan haka ba ya yadda kenan wa qala sa'annan sai shi al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya dace da abin da hakim ya faɗi wa huwa kama qala ash-shaykh al-albani yace haka abin yake kamar yadda suka faɗi to haka fa ake bi ake tattakewa sannan a gane hadisi ya inganta tsakaninka da Allah malaman garin ku sun iya wannan ba yaudara fa in ba su iya wannan ba to gaskiya a koma makaranta kowa ya aje kandiri da rawani ya je ya sanya riga da uniform ya shiga aji in ba haka ba za su zo suna ta karanta muku bible akan mimbari bible za a yi ta biya muku da larabci shi yasa yadda kiristoci za su tafi sabis ranar a lahadi yahuda su tafi ranar asabar ko kuma ranar juma'a ba ku je naku sabis din kenan matukar ba za a tace muku hadisai ba wallahi zai zama dukkan ku a going to the service Amin. Allah zai kiyaye in an koma makaranta fa ya kamata a fahimta in an yi addu'a a yi aiki in ba haka ba addinin zai tabbata irin na kiristoci kenan kiristoci kullum sai addu'a da an yi an yi sai a ce to a yi addu'a sai a rufe ido komai sai a addu'a ba za a yi aiki ba in ka noma ka noma ka zuba taki sannan kai addu'a amma ba za ka koma gida cewa kai ka gaji kakanka ne ya yanka wannan gona saboda haka Allah ya fito da shuka a cikin ta ba zai yi ba fa to saboda haka sai a duba a gani wa zahiru qawlihi ba'da an zakara al-qira'a yace a zahirin maganar ta zo a cikin hadisin bayan an ambaci kira'a din nan sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallama ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan cewa da aka yi cikin hadisin sannan ya salatin annabi ya keɓe addu'a ya yi ga mamaci bayan kabarbari uku ɗin nan to salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin inna ma ta kunu ba da takbirati saniya zai zama ne bayan kabbara ta biyu la qablaha ba wai kafin kabbara ta biyu ba in kai kabbara ta farko sai kai fatiha da sura kana gama sura sai ka sake cewa Allahu akbar to sannan sai kai salati li'annahu law kana qablaha domin da a ce salatin zai zama kafin kabbara ta biyu ne lam taqa fi takbirati qablaha ba zai afko a cikin ainihin kabbarbarin da ke kafin ta biyu din ba kama huwa ba yace kamar yadda abin a sarari yake wannan wa bihi qalat al-hanafiyyah yace to mazhabin hanafiya anan sun dace sun sun faɗi haka wa shafi'iyya da shafi'iyya wa ghairuhum da waɗansunsu su khilafan ibn hazmin wa shaukani yace sabanin kuma ibn hazmin da shaukani ibn hazmin a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara da al'imamin shaukani mujallar na uku shafi na hamsin da uku su sai suka ce bayan kayi fatiha kayi sura sai kai salati sannan kai kabbara ta biyu shine albani su yake wa raddi anan mun fahimci wannan ashe inna likulli jawadin kabwatun duk gyaran ka wata ran zaka iya tuntube kai kuma duk kuskuren ka wata ran zaka iya daidai kaga so da dama a jiya muka ga al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauko magana Imam Ibn Hazm da Shaukani wajen daga hannaye din nan a sallar gawa ya tabbatar da maganar su cewa daidai ce ta cewa so ɗaya za a daga a farko maganar da Hanafiya suka yi kuma cewa za a daga a ko ina yace kuskure ce kaga a yau kuma da ike maganar Hanafiya da suka ce salatin Annabi za a yi a kabbara ta biyu ne da yake wannan magana ta dace da sunna kaga sai albani ya riko da ita maganar ibnu hazmin da ta shauka ne a yau da yake bata dace da sunna ba sai aje ta ashe ba ta kalidanci yake da wani daga cikin su mun fahimci wannan da kyau jama'a to alhamdulillah rabbil alamin mu ma haka muke ba wanda muke goyon baya sai wanda aga yana kan daidai shi yasa ba wai tsurar malikiya muke bi ba ba shafi'iya ba babu wani mazhabi kwaya ɗaya cikin waɗannan mazhabobi ɗin to amma wasu suna yin kuskure suna cewa wai ba mu da mazhabi a muna da mazhabi mazhabinmu shine mazhabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce ba mu da mazhabi ya zama ba mu da kai kenan ba ba mu da alƙibla ba inda muka dosa kenan a'a muna da mazhabi me mazhabinmu shine mazhabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk magana da wani mazhabi yayi sai mu ɗauko mu gwada in ne daidai da na manzon Allah sai mu rike wannan abu amma alfahari ga na manzon Allah ba ga wancan ba in bai daidai ba sai mu aje dama alfahari ga manzon Allah yake mun fahimci wannan to in matsala ta taso ne ijtihadiyya matsalar da babu nassi a kai wanda ba a samu ƙararan nassin Allah ko na annabi sallallahu alaihi wasallama ba to annan kuma sai mu auna cikin mazhabobin nan wanne ne ya fi dacewa da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kafa na wasu ka'idoji da ke cikin musulunci sai a ɗauka mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai wani lokaci a buga misali a game da wannan saboda lokaci ya taho sai ce wa amma sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama amma game da sigar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama fil jinazati falam aqif alaihi fi shay'in min al ahadisi sahiha yace babu wani ainihin hadisi da na gani babu wata siffa ta salatin annabi da na gani a cikin hadisai ingantattu na musamman game da sallar gawa babu wani na musamman game da sallar gawa fa zahiru a zahiri annal jinazata laysa laha sigatun khassa sallar gawa ba ta da wata siga salati